Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba. Da fatan an wayi gari lafiya suna na baba ya kuma kiri tare da Aisha Mu'azu. Da sauran abokan aiki muke kawo muku shirinmu na wannan safiyar yau Juma'a babbar rana. 31 ga watan Janairu shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi Aisha ba mukanin labarai. To baba kungiyar lafiya ta duniya WHO ta ayyana dokar ta ɓaci akan cutar coronavirus. A jiya Alhamis ne aka kammala yi wa lauyoyi masu kare shugaba Donald Trump da 'yan majalisa wakilai da ke tuhumarsa a shari'ar tsige shugaban kasar tambayoyi. shugaban dakarun sojan amurka da ke afirka a jiya alhamis ya bayyana rashin amincewarsa da janye dakarun kasar a nahiyar da ke da girma wacce take haɓaka kanan labaran kenan a cikin shirinmu za ku ji cewar jami'ar bayero ta kano ta buɗe cibiyar horar da mata dabarun kiwon lafiya domin samar da ma'aikatan lafiya mata a yankunan karkara. yawan population din kano dinga tana da wurin miliyan sha uku kenan ya kamata tana da ma'aikatan asibiti dubu ashirin da biyu amma kano yanzu tana da dubu biyu ne kadai haka kuma za ku ji cewa a yau ne kungiyar kan take fara wasu addu'o'i na gama gari na kwanaki uku akan samun zaman lafiya a najeriya sai dai wasu shugabanninta cewa suke duk na abubuwan wato yakan sa a zauna ana tunani cewa kai abubuwan da suke faruwa ma ya yiwu ma da sanin shi shugaban kasa da waɗansu manya wajen muna kuma tafi da shirin da ɗan gari wanda sashen hausa da murya amurka ke haɗin gwiwa da ƙawayensa wanda shirin na yau zai kawo muku tarihi ne na masarautar lere da ke jihar kaduna muna ɗauke kuma da nasihar juma'a amma duk sai ban kun sha labaran duniya. jama'a assalamu alaikum barkanku da asuba ga cikakkun labaran duniya kungiyar lafiya ta duniya who ta ayyana dokar ta ɓaci akan cutar coronavirus wacce ta bulla a china kuma ta bazu zuwa wasu ƙasashen duniya goma sha takwas wannan sanarwar da aka fitar a alhamis a geneva na nufin cewa who ta ɗauki ɓarkewar wannan cuta a matsayin wani babban al'amari wanda ke buƙatar haɗin kan ƙasashen duniya don magance shi masana sun ce akwai alamun cewa kwayar cutar ta virus tana bazuwa ne daga wani zuwa wani cibiyar kula da yaduwar cututtuka ta amurka a jiya alhamis ta ba da rahoton farko kan yaduwar kwayar cutar daga wani zuwa wani likitoci sun bayyana cewa wani mutum mazaunin chicago ya kamu da kwayar cutar daga matarsa wacce ta kai ziyara birnin wuhan shine mutum na shida da aka tabbatar da ya kamu da kwayar cutar ta coronavirus a kasar amurka a jiya alhamis ne aka kammala yi wa lauyoyi masu kare shugaba donald trump da 'yan majalisar wakilai da ke tuhumarsa a shari'ar tsige shi tambayoyi yayin da ake ta baban ko a gayyato wasu shaidu su ba da bahasi lauyan trump alan wato lauyan dashowitz a ranar laraba ya kalubalanci zargin da aka yi wa shugaban kasar inda ya ce ko da shugaban kasar ya buƙaci zelensky ya taimake shi a siyasance da nufin saka masa da tallafi wannan bai kai abin da za a tsige shi ba duk wani jami'in gwamnati da na sani yana da yakinin cewa zabensa zai amfani al'umma kuma har idan shugaban ya aikata wani abu da yake ganin zai taimaka a zaɓe shi domin yi wa al'umma aiki to bai kamata a ce wannan ya kai mizanin da zai sa a tsige shi ba in ji dashowitz jagoran masu gabatar da shari'a ɗan democrat adam schiff kuma shugaban kwamitin tsaro a majalisar wakilai ya dage akan cewa bayanan dashowitz ba su da tushe shugaban dakarun sojan amurka da ke afirka a jiya alhamis ya bayyana rashin amincewarsa da janye dakarun kasar a nahiyar da ke da girma kuma wacce take haɓaka inda ya ce ba zai yiwu a yi wasa da kulla wato ƙawance mai ma'ana ba wajen magance barazanar da masu tsatsauran ra'ayi da kuma tasirin kasashen sin da rasha ke yi a nahiyar ba janar stephen j townsend ya faɗawa wa kwamitin majalisar dattijai mai kula da harkokin soji cewa burin amurka ne ci gaba da ganin zaman lafiya ya ɗore a ƙasashen afirka yuwar amurka ta rage kudaden da take warewa don harkokin tsaro ya ɗagawa kawayen ƙawayen ƙasar kamar faransa hankali musamman ma a yankin sahel da ke yammacin afirka yayin da mayaƙen da ke da alaƙa da alka'ida da ƙungiyar is suke yunkurin shiga yankuna da ke da yawan al'umma a gabashin afirka kuma 'yan amurka uku ne aka kashe a cikin watan nan a harin da alka'ida ta kai wanda ke da alaƙa da al-shabab wanda ya kasance na farko a kenya da ya sanadiyar lalata wasu jiragen yaƙin amurka a yanzu haka kimanin dakarun amurka dubu shida ne suke nahiyar afirka kuma dubu hudu na daga cikinsu suna zaune ne a sansanin amurka ɗaya tilo da ke nahiyar afirka wanda ke kasar kuryar arewa maso gabashin afirka a jibuti faransa ce ke kan gaba a wannan yunkuri a wato faransa ce ke kan gaba a wannan yunkurin a yankin sahel inda ta kara aika dakarunta 220 bayan dakaru 4,500 da ta jibge a nahiyar. kuma da gaishe ki an jima kaɗan zaki dawo mana da sauran labaran duniya. yanzu bari mu fara likawa a jihar kano inda jami'ar bayero ta kano din ta buɗe cibiyar zamani ta horar da mata dabarun kiwon lafiya a matakin farko a kokarin samar da wato ma'aikatan kiwon lafiya mata musamman ma a yankunan karkara daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari Hukumar raya kasashe masu tasowa ta kasar Birtaniya wato DFID karkashin shirinta na bunƙasa kiwon lafiyar mata a Najeriya wato Women for Health ta kafa cibiyar yayin da cibiyar bincike da nazarin jinsin bil'adama ta Jami'ar Bayar Kano za ta kula da ayyukan cibiyar. sa akwai babban matsala a nan arewa rishin ma'aikatan kiwon lafiya eh, mata. So ganin haka nan shekara bakwai muna aiki. So mun kusa ƙara aiki. kuma ga matsalolin sai karuwa suke ne muka zo muka haɗa gwiwa da bayero university domin a ci gaba da aiki yawan population ɗin kano inga tana da wurin miliyan sha uku kenan ya kamata tana da ma'aikatan asibiti dubu ashirin da biyu amma kano yanzu tana da dubu biyu ne kadai so za ka gammace ta je asibiti ta je haihuwa bata ji daɗin yadda namiji ya tattaɓa ta ba za ka ga cewa ba za ta sake zuwa asibitin nan ba in wata haihuwar ta zo shi yasa ga muke da matsalan mace-macen mata domin wanga matsalan ah, ma'aikatan lafiya yana cikin su. so shi ne ɗin muke ta ƙoƙari muke aiki da gwamnati da yanzu kuma mun zo muke aiki da jami'an bayero na university domin a dubi wanga matsalan a ga yaya za a yi a walwale shi. Dr. Fatima Ladan kenan daraktar shirin bunƙasa kiwon lafiyar mata a Najeriya wato Women for Health. Farfesa Hassana Sani Darma da ke zaman daraktar cibiyar nazari da bincike kan jinsin bil'adama ta jami'ar Bayar Kano ta yi ƙarin haske game da rawar da za su taka wajen raya sabuwar cibiyar horaswar. Mu cibiyar mu inda muka fito za mu taimaka shi ne da suka suke ta wannan abubuwa a ƙauyuka da karkara za su ƙare aikinsa a tsakiyar wannan shekara. to shi yasa suka zo suka kafa ɗakin horo a cibiyar mu yadda ko da sun gama sun tafi mu kuma wannan cibiya tamu za ta iya ɗaukan abu ayyukan nan da suka ringa yi da tallafin gwamnati da tallafin jami'a da tallafin wasu kungiyoyin sai a kuma hada karfi da karfe sai kuma a ci gaba da wannan horas da suka fara yi yadda kada aikin da suka fara ya zama na ya mutu yanzu haka dai gwamnatin jihar kano ta bayyana aniyar cin gajiyar ayyukan wannan sabuwar cibiyar horas da mata dabarun ayyukan lafiyar bil'adama Dr. tijani Hussaini shine sakataren zartarwa na hukumar lafiya matakin farko ta jihar. Eh, muna da asibiti ƙanana kawai kusan guda dubu ɗaya da ɗari biyu eh, muna da manyan asibiti kusan guda arba'in eh, wannan asibitoci kuma a cikinsu da akwai ma'aikata na lafiya daban-daban daban su kuma ma'aikatan lafiya a ko da yaushe Eh, suna buƙatar eh, sa'i zuwa sa'i su inganta saninsu su inganta yanayin aikinsu eh, ita wannan santa gwamnatin jihar kano za ta yi amfani domin ta tabbatar cewar ma'aikatanta sun inganta ayyukansu domin a ga cewar mutanen jihar kano suna samun kulawa da ya dace su samu a cikin harkar lafiya a bana ne dai wa'adin shirin bunƙasa kiwon lafiyar mata a najeriya na hukumar raya kasashe ta ƙasar Birtaniya wato GFID ke kammala ayyukansa na tsawon shekaru bakwai a jihohin Kano, Jigawa, Zamfara, Katsina, Yobe da kuma Borno. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. kuma da da Mahmud Ibrahim Kwari. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga aisha dauki da sauran labaran duniya tsarin shugaba trump ya hada da mamaye kwazazzabin jordan wato dogon tsiri da ke tsakanin jordan da yankin yamma wannan ya kunshi kimanin kaso daya cikin uku na kasar yankin na yamma kuma daya daga cikin manyan tushen dabino babu ɗaya tsakanin ɓangarorin biyu na isra'ila da falasɗinawa da suka san abin da wannan yankin zai amfana da shi daga wannan tsarin amma ɓangaren isra'ila suna kyautata zato kana su kuma falasɗinawa suna damuwa firaministan isra'ila netanyahu yana farin ciki da batun kwarin na jordan wanda ke kunshe a tsarin trump na zaman lafiyar yahudawa dubu shida da ke zaune a yankin ba su da tabbacin sauyin da zai faru ko kuma abin da zai biyo baya. amma kuma suna da kyakkyawar fata a nan wani bayahude ne yake cewa wannan abu ya yi mana kyau dukkan kwazazzaban jordan kimanin kilomita eh, wato kilomita tamanin zai kasance karkashin ikon isra'ila wannan na nufin cewa doka ce da ba sai isra'ila ta ci gaba da amfani da karfin soja ba kimanin falasdinawa dubu ashirin da biyar ne ke zaune a wani birni kusa da birnin jericho wanda ke karkashin ikon hukumomin Falasɗinawa zalla. Sun damu cewa babu abin da zai hada birnin Jericho da sauran yankin yammacin kogin Jordan har in Isra'ila ta mamaye kwazazzaban Jordan. Yunkurin Amurka na inganta kariya ga dakarun Iraki daga makamai masu linzami da Iran take harbawa na fuskantar tseko daga hukumomin Iraki. waɗanda ke ta baban ko su amince a yi ta harbo makamai cikin ƙasar. muna buƙatar izinin hukumomin iraki sakataren tsaron amurka mark esper ya faɗa wa manema labarai a jiya alhamis a ma'aikatar tsaro ta pentagon duk da irin rikitarwa da ke tattare da wannan lamari mark esper da wasu manyan kusoshin pentagon sun dage kan cewa ana buƙatar tsarin tsaro na makamai masu linzami bayan da kimanin dakarunta hamsin suka samu raunukan kwakwalwa a sakamakon wani harin makamai masu linzami da iran ta kai a filin jirgin saman al-assad a farkon watan nan na janairu sama da mutane talatin daga cikin dakarun nata sun koma bakin aiki amma har yanzu sauran suna karbar magani tsakanin kasashen jamus da amurka daga ƙarshe wata tambaya da ba safai ake yin ta ba yayin yakin neman zaɓe ita ce ko amurkawa sun shirya don zaɓar mace a matsayin shugaban ƙasa ko da yake kimanin shekaru goma baya a shekara ta dubu biyu da takwas aka kafa tarihi a yayin da 'yan amurka suka zaɓi ba amurke asalin ɗan afirka a matsayin shugaban ƙasa matsayi mafi girma a ƙasar yana iya yiwuwa mace ta bi sahunsa wani bincike na ƙasa da aka gudanar a ƙarshen watan janairun nan ya nuna cewa mace mai neman wato mace mai neman jam'iyyar democrat ta tsaida takara ita ce tana matsayi wato tana matsayi na uku da kimanin goyon baya kashi goma sha biyar cikin ɗari. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ganin irin matsaloli na tsaro da na masu satar mutane domin karɓan kuɗin fansa da sauransu mabiya addinin krista a najeriya karkashin babban kungiyar kan sun fara addu'o'i a yau juma'a domin samun saukin waɗannan matsalolin ga dai zainab babaji da ƙarin bayani Ƙungiyar haɗin kan Krista a Najeriya wato kan ta shirya gudanar da azumi da addu'o'i na kwanaki uku don roƙon Allah ya kawo ƙarshen matsalolin tsaro a ƙasar. Sakataren kungiyar kan a jihar Plateau Reverend Polycarp Lubo ya ce komawa ga Allah shine kadai zai magance matsalolin tsaro a Najeriya. Mun shirya addu'o'i domin gan cewa ya kyautu shi ke mu masu ban gaskiya ne mun dogara ga Allah. Ai ba makami da shuransu ne zai iya cece mutane ba. So tunda shi ke ga kidnapping ga kashe-kashe ba za ka iya tafiya gona ba a ɗibo ko haram suna ɗibo mutane ana ga masu da sharabu ga wannan kan da aka kashe shi ma kowa yana tafiya da fargaba so ba abin da za a yi sai dai a jiyo gun ubangiji Allah madaukaki yadda shi zai ji kukanmu ya magance mana wani abu daga yaushe zuwa yaushe za a fara wannan addu'o'i za a fara ga talatin da ɗaya ga wannan watan zuwa watan gobe kwana kwana biyu shugaban majami'ar ekuwa ta Kasa da Kasa rabran stephen fanya baba ya ce jama'a na bakin cikin abin da ke faruwa na kashe-kashe sace mutane don neman kuɗin fansa da sauran matsalolin tsaro mutane yanzu kawai suna cikin bakin ciki abun da ya dame mu shine duk da waɗannan abubuwan da suke waɗanda an ba su shugabanci na tsaro shi kuma shugaban ƙasa sai ya ajiye su abun na ba mu mamaki domin a ƙasashen waje in dai ana irin waɗannan abubuwa sai ka gan shi shugaban kasa zai canja mutanen da ya sa su duk na abubuwan wato yakan sa a zauna ana tunani cewa kai abubuwan da suke faruwa ma ya yiwu ma da sanin shi shugaban kasa da waɗansu manya wajen kuma ana yi ne domin a cima waɗansu kabilu mutunci ko kuwa cima waɗansu addinu mutunci. Me kake ganin kama ya kamata su yi domin a kawo ƙarshen wannan tashin tashina? Har yanzu zan sake maimaita cewa waɗanda an sa su su suna hidiman tsaro ko security na wannan country din yanzu ya kamata a bar su su tafi a samu sabobi a sa su a wajen kuma sabobi din nan a garwaye su daga kabilu daban-daban daga adine daban-daban na biyu kuma tabbata cewa su sojojinmu police an ba su makamai wanda ya cancanta. Shi ma limamin ɗarikar Katolika a Abuja Archbishop Ignatius Kaigama ya hori waɗanda ke aikata wannan ta'asa da su koma ga Allah. su tuba Allah yana gani abin da suke yi idan sun ce gwamna bai gani ba sarakuna ba su gani ba eh, yan sanda ba su gani ba Allah yana gani ni dai kalma na wurin su su yi tuba su zub da kayakin yaki shari'a na zuwa babban shari'a su yi tuba. Limamin ɗarikar Katolika kenan Archbishop Ignatius kai gama Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria. To madalla a gaida Zainab Babaji. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilowa 1,530 a matsakaicin zango. gaban masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 zangon FM. Bayan haka wato a koda yaushe za ku iya zuwa a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren sauran shirye-shiryenmu. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku shirin nan na da ɗan Da ɗan ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su masu sauraron mu barkanmu da warhaka a cikin wannan shiri mai suna da ɗan gari da ke da manufar kawo muku tarihin garuruwan ƙasar hausa masu da tarihi shirin haɗin gwiwa tsakanin gidajen rediyon vision fm najeriya da kuma sashen hausa na muryar amurka voa a shirin na yau za mu kawo muku tarihin masarautar lere da ke gabashin jihar kaduna Takin algaitar masarautar leren zazzau ta jihar kaduna kenan da ke arewa maso gabacin jihar wadda take kunshe da gundumomi tara da wasu ƙauyuka da dama a ta yawancin mazauna masarautar manoma da makiyaya da kuma masunta ne da kalma ce ta fulatanci da take nufin mazauni dindindin malam muhammad Dabu titi wanda ba fulatanin wunti ne daga ƙasar bauchi ya kafa wannan gari a shekarar dubu ɗaya da takwas takwas. Ismaila Umar shine dan isan lere. A ah, wanda suka jagoranci kafa wannan masarauta Fulani Wunti suna karkashin ah, shi sarkin lere na farko Muhammad Dabu Titi. Bawon Allah ne wanda yake basaraki. Sun fito ne daga wani yanki na ƙasar Mali. Wani lokacin tana daular songai sai sai to tunda an ce in daina yawo in yi sarauta to yanzu na daina yawo na yi sarauta yanzu to asalin samun leren kenan tun bayan da aka kirkiri masarautar lere a ƙarƙashin lardin zazzau masarautar ta fara ne da matakin dakaci kafin daga bisani ta zama gunduma zuwa matakin sarki mai daraja ta biyu a lissafi lera tana da sarakuna goma sha tara banda sarki abubakar garba muhammad na biyu wanda ke kan karagar mulki a halin yanzu a matsayin sarki na ashirin ana yi wa garin take da liran zazzau ta yamma da bauchi wanda ke da wasu mahimman wuraren tarihi da ya bambanta garin da sauran garuruwan yankin ita mu na leran zazzau farkon ah, kafawanta ta kafu ne da yaƙi mutane ne wanda yake mayaka shahararru ne a shiga fagen fama da sauransu suna aji dawakai nagartattu ganannu wanda duk inda suka shiga a fagen yaƙi dole ne sai an saurara musu so eh, suna yaƙi kuma suna noma da kiwo shi kirarin da ake wa sarkin lere mai hana noman gasa saboda in noma ne suna noma yadda har ba za a iya cewa za a yi gasa da su ba akwai shi jika muhammadu da titi din ana ce mashi muhammadu da dan kaka wanda shi ne zo daga baya kafa ita garin lere na yanzu duk wata masarautar kasar hausa tana da wasu mahimman abubuwan tarihi da take tunkaho da su waɗanda suka bambanta ta da sauran yankunan da ke kewaye da ita ko waɗanne irin kayan tarihi ne masarautar lere yake takama da su babban abun da ke na tarihi wanda muke tare da shi har yanzu a lere tambura tambura nan da kake gani na lere ana wa sarki kirari da mai tambura goma sha biyu a cikin kasashen da aka ba tuta shi tutar shi usmanu suna da tambura goma sha biyu wa'anda ba su samu tutar shi usmanu ba kamar wanda aka suka samu basel states kamar irin su lera din duk ba wanda suke da tambura sha biyu sai lera tambura ana buga dama in za a je yaƙi ne ana buga tambura Ah, in kuma ana wani shagugulan sallah ana buga tambura idan ah, za a aure da ɗayar sarki ana buga tambura in aka naɗa sarki ana buga tambura to a wani lokacin da wani lokutan ne kawai zaka ji ana buga tambari a lere in ba wani lokaci ba hadli zaka ji an buga sai dai wani lokaci na muhimmi musamman ya kama shi ne sarki zai ba da umarni ya ci a buga tambura ko ana wani abu wanda yake na murna ko kuma na wani abu haka wanda ya taso baya ga tambura lere tana da karin wasu abubuwan tarihi guda biyu da take tunƙaho da su wato dutsen fanwasa da kuma tafkin fantaki ita wannan fantaki din wani wuri ne wanda yake ruwa ya taru a ciki tana yamma da kogin lere kuma tana gabas da garin lere tsakanin kogi da kuma garin zaman mutanen lere a wajen ya sa suna amfani da wannan tafki din wajen kiwo da noma ana kama kifi a wajen wato ana yin su duk shekara aka yi wannan bikin kama kifi a wani tafki din to kusan shekara arba'in da biyar da suka wuce aka daina saboda wani matsalan da ya faru a lokacin aka samu rasuwan wani bawan allah sanadiyan ya sa kifin a bakin yana kamawa yana sa a baki sai kifin ta shige ta shige masa bakogoro aka yi aka yi a cire aka kasa ya jawo a sanadiyan ajalinsa sai aka daina yin wannan bikin kamun kifi din a lokacin da ake wannan ita wannan tafki tana da tarihi sosai kasancewa mutane da yara sun zo sun same ta ne a wani wurin lokacin da suka zo suna neman garin da su zuna sun yawo kusan shekara uku bayan ningawa sun kai hari a tsohon garin lere da ke a yanzu gabas da garin samunaka suka taso daga nan suka kamo hanya suka tsallake kogin lera din suka zo suka sami wannan tafki din a wurin sun sha'awa sosai da a wajen kasancewan wuri ne wanda yake zai amfani su sosai da zamansu a wajen sa suka zauna a wajen gacin da suka yi kaura a shekarar 1870 shi dutsen fanwasa yana gabas da ita wani tafkin kuma gabas da kogin lere din a tsakaninta da garin lere kamar kilomita uku da mutanen da suka yi amfani da dutsen wajen duba mahara saboda kariya da garin kuma suka yi fita lokacin da suka fita su je su yi training na ah, harbin kibiya da sauransu a wani dutsen lera dai ta yi fice a fannin noma da kiwo da kuma kamun kifi waɗanda dukkaninsu sun ta'allaka a kan tafkin nan na fantaki kowane irin kalubale mutane yankin ke fama da shi a halin yanzu ga malam nasiru umar sarkin dawakin lere to a gaskiya a cikin abubuwan da muke da su ba wadda ke fuskantar wani kalubale yanzu irin tafkin fantaki tafkin fantaki yana da dogon tarihi a lere kamar da kuka je a baya kuma ya zo daga baya ya fuskanci matsaloli iri-iri da an dogara da shi kan maganin noma kiwo da kuma su wanda yana da matukan tarihi a sha'anin lere so yanzu wannan abu duk ya yi ƙasa. ba ma wani abu da ake kusan amfani da shi a fantaki saboda yanayin yadda yake ta matsewa ruwan ba shi da tasiri irin da muna kokarin da inda gwamnati za ta kawo mana dauki wurin yadda za a gyara wurin a faɗaɗa shi a karfafa shi ya to yana ba mu cikakken abin da muke bukata na maganan kiwo da maganan noman rani da kuma maganan kuda za a gyara wurin don tarihi ya zamanto mana wani wuri na yawon bude ido wanda gwamnati za ta iya samun ma ɗan shiga ta wannan hanya in Allah ya yarda don ba karamin muhimmin wuri bane mu a tarihin lere to kowane mataki hukumar da lamarin ya shafa za ta ɗauka akan wannan kalubale? a yanzu dai gaskiya gwamnatin ta samu wani consultant zai je duduba duk su dam dam dam da suke da matsaloli kuma a cikin kasafin kuɗi na dubu ashirin da ashirin mun sa kuɗi mai yawa wanda za mu duba wayannan dam wanda ya kamata a gyara za a gyara su in Allah ya da wannan dam ɗin za a gyara shi. Injiniya Marcus Anga, daraktan albarkatun ruwa na jihar Kaduna. tumaralla da wannan tambari na masarautar lere muka zo ƙarshen shirin wannan shiri dai haɗin gwiwa ne tsakanin sashen hausa na murar amurka da gidajen rediyon vision fm a ƙarshen tsarinmu na ƙawance da juna a madadin sani ahmad lere wanda ya taimaka mana wajen gudanar da bincike sadusa abubakar zaki tare da taimakawar abdulsalam musa suka tace mana sautin sai kuma jagoran shirin yakubu lere Muslim Muhammad Yusuf da na gabatar da ke muka fatan alkhairi. To ba da Allah yanzu kuma ga nasihar ranar Juma'a babbar rana. A'udhu billahi wa ala rasulillah amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Imam Sa'id alhatubawa limamin masallacin al-Masallatin Juma'a na Ahlullah dake nan cikin garin Bauchi a titin murtala muhammad daura da gidajen ma'aikatan ruwa da farko hadisi ya tabbata daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam annabi da kansa yake cewa bo'iftu li'utammima makarim al-akhlaq an aiko ni don in cika ma'ana mafiya kyawawan ɗabi'u na cewa ka yafe ma wadda ya cutar da kai wadda ya zalunce kana daya daga cikin mafiya kyawawan ɗabi'u wadda a yau na ɗaya daga cikin abubuwan da muna neman mu Allah ya yafe mana amma kuma ba za mu iya haƙuri mu yafe wa juna mu ba yayin da aka samu kuskure ko rashin fahimta bayan suna ɗaya daga cikin mafifita ɗabi'u ko kuma kyawawan ɗabi'u da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an aiko ni don in cika su sannan kuma ka ainihin baiwa wadda ya hana ka mutum ne misali bai taimake ka ba kai in ka samu gaban taimako ka taimake shi karka ce a'a ai akwai lokacin da ni bai taimake ni ba na ɗaya daga cikin kyawawan ɗabi'u na musulmi shi in ya samu daman taimakon ɗan uwansa ya taimake shi kamar yadda annabi yake cewa wa tu'tiya man haramaka ka baiwa wadda ya hana ka sannan kuma wa tasila man qata'aka ka sadar da wadda ya yanke maka wadda baya zuwa wurin ka kai ka je wajen shi wadda baya iya kiran ka ya ji yaya lafiyar ka kai ka kira shi ka ji yaya lafiyarsa wannan na ɗaya daga cikin kyawawan ɗabi'u da musulunci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce an aiko ni don in cika su ba su tsaya iya nan ba taimakawa gajiyayyu taimakawa ainihin masu karamin karfi da wanda suke cikin halin kakanikayi da dukkanin wasu ayyuka na jin kai suna karkashin makarimul akhlaq mafiya kyawawan ɗabi'u da musulunci ke kiran musulmai da su yi riko da shi kuma wannan shine musulunci to madalla imam sa'id alhatu bawa kenan da wannan nasiha da wannan ne kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. a takaice kungiyar lafiya ta duniya WHO ta ayyana dokar ta ɓaci kan cutar coronavirus wacce ta bulla a China kuma ta bazu zuwa wasu ƙasashen duniya goma sha takwas. Shugaban dakarun sojan Amurka da ke Afirka a jiya Alhamis ya bayyana rashin amincewarsa da janye dakarun kasar a nahiyar da ke da girma kuma wacce take haɓaka inda ya ce ba zai yiwu a yi wasa da ƙulla ƙawance mai ma'ana ba wajen magance barazanar da masu tsatsauran ra'ayi da kuma tasirin kasashen sin da rasha ke yi a nahiyar. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauki da sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Za ku kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin ku sake ji ko kuma sauraren wannan shiri musamman a kan shafinmu na voahausa.com ko kuma shafinmu na facebook yanzu a madadin aisha mu'azu da kuma malam sidi da injiniyan ma na wannan safiyan mr kevin baba ya ko makili ne ke sallama da ku sai da hantsi salamu alaikum VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.